ku yi subscribe a channel mai suna malo dan sakkwata tv akwai nishadi wala ha'ed ke wai mi wai ke taho ke sani tsakiya ke ke ke na min wani kallon uku saura kwata ko dai yan ruwan nan dai da ko dan horo horo dai da aka aje miji ke ba ke da shi lalatacciya ka ke dai ta da cin dakin duniya wallahi yi ko gaji takaicin mini jiya biki ji takaici ba ke ni ba abin da nake yanzu ki diba ki gani wancan ga biki min shi ba ni ni shi ke kasa nadewa tunda kaya na na ni ba ki ban da wani mamora gare ki wallahi ke dai ji takaici tashi na ɗaya min sun to in sai na yi miki to me gida ka tashi ka rake ni in rake ki ina in naɗa kayan ko ashe malalaciya kike to in tashi dai in yi da kai na ke ce min baki ban isa gare ki ba to in har na isa gare ki hayo shi naka cewa ki tashi ki nade min kana ki ce in rike ki nan da baki da hanci to goya ni in dai son kaka in nade ma ka goya ni wallahi ina kafta miki mari ke na gare ke wani salon ga kwanan ga wani salon walakanci ki dauko ki min wa me gida ni haka san tun gidan mu ban sabon ga aikin ba dan auta ce tun da gare ni uwa ba ta ƙara haihuwa ba don haka ni ba abin da iya in dai son kaka in nade ma kaya to ka tashi ka rake ni jirka ne jallo ba iya ka shiri ta ba na rance da Allah kiyayen ke shi kenan dan dai kina auta baki babu waka gaskiya an caka min wala an caka min salamu alaikum wani nan salamu alaikum wannan ni ne kaiwa lulu ne kan bala'i me a haɗi na da lulu to sai ka tashi ka kai ka jiya ka san dai ni nan ba tashi za ni ba ina nan ne yanga da ka gane ni ban tashi Salamu alaikum. Wallan ah, ni an na shigo min cikin gida ka ɗaya garin gatsau. Mallan lahiya mi ka shigo min cikin gida kana Wajen iyalinka na zo. Iyali na ba ma ni ba? Ha ha ba. A dashe ta kwasa tunda bata ma zuba na farko ba har an yi na biyar. What? ta kwaye dubu hamsin kuɗin mutane ba ta ban ko sisi ba har dubu hamsin ƙwarai ma kuwa ke amma dai ke ga naki ke ga naki eh, miki da duban na hamsin gida wallahi ka ci ka tambaya shawarma ne ci a ah, what shawarma ha ta dubu hamsin ina wallahi ba wallahi wallahi wallahi wallahi kai ko ko zago haka yanka ba ka da kosi wallahi ina cizon ka Fatih! Fatih! क्या नाम आती के ta yi can ke bata wa ana ta kiran ki kamar kurmanya kina ji taho zauna taho abu ko ah. Switch! <laughs> sai wani cini da baki kamar wata jaba ke da ta kai ci wallahi faɗi min ya taho ki ja na san dai baki ya cin shawarma wala dubu hamsin ina sauran kuɗin nan suke mai sama mai susu kuɗin da ki ansa na arashi asmi na rance da billahi lazi kina jina wallahi ina ɗauko caza in za in kahirin zane ki amma ke dubu hamsin ki lalata su gaban zagayoyi wai cin daɗi <laughs> kuma dai ba ko nuna haka ga jikin ki ba don nuna rana kike bari in bi ki ta lalama tun ana ji tun muna mu biyu kayan mu zama kila gari guda a jikan mu ki haɗi min mi asalin abin da ke da kuɗin shin to ba na haɗa ma ba ki haɗi min ce maka shin na ce ma asali da ni saye da sauran kuɗin ko eh kai tambaya fa a gare ka mai gida to na rance da Allah da sun taho ni ke zan miƙa ke hosa na kuɗin da ke ci don ni ban ci nanun ba wallahi nanun ba ta ci na. Wallahi mai gida kai ka shirin biyan kuɗin Ni ka shirin biyan su? Don ni nan da ka gane ni ban da su na kashe su. to na ci daɗi da What? Ai ah, wallahi yanzu in faɗa ma komi nawa yana bisa kanka tunda ka ɗauko ni da gidanmu ka kawo ni gidanka yanzu dole duk abin da ni ciwo in ma bashi na komi na ne kai in ma ɗaurewar ta kai za a ɗaure. Don ni ban ma ta gidan ba. Assalamu alaikum. alaikum salau yawwa sk ne sk eh daga yana in karaso ne ko za ka karaso a shigo ai gidan kana ah, yawwa a'a in kai sawa nake son da kai ai a waje zan neme ka ai kamar ya a waje za ka bi dan to mi kudi na kudin mi kamar ya kudin mi eh bashi na mana bashin mi da nake bin mataka. to da ta ci bashi ai haka kamata ka yi ka miƙe hannun ka santal zuwa gare ta amma kana mi komai hannu ran karan mai in ba kana dan iska ba hayyo shi ka shigo min gida kuma ka kama nuna min hannu wayan ba kuɗi ka ganin da za ka ɗauka za ka bata bashi dakata da Allah tunda haka kace bari in koma kawai kai tsaye abin da ya kawo ni to ne yana son ma in sani shin bashin mi ta ciyau dubu goma da ke binta dubu goma zahiri goma sosai ma kuwa ke sun taho nan rabe da nama tun ran daren harkon mu da mun ka ci wata kutu-kutu kudin sadakin wata na rance da Allah da an ƙara wani abu bisa wallahi ko ina iya ƙara shi kai aure eh ban aure kina gwada min boni a wallahi mai gida ba ka ko fara kuɗi na ɗaya kai waɗi to wallahi ko sai ke ga cikawa in dai hodi dai na ni sai ke ga cikawa hodi min kici da duban nan goma a'a ba ita zaka mu tambayan nan ba ni zaka mawa to ya eh, shimmi ta dubu goma yigo ai jimilla na hada suka kai dubu goma eh. bashin kaza take zuwa ta cikin. ka kaza da ka sani ga sassa kaza eh, to me gida in ba dole in ci kaza ba sannan ka in gana murmure jiki na ya kyau jikin ki ya kyau to in jikin ki ya ke halawa zai mora hoskare kika min ko wanki da guga wallahi mai gida in jiki na yake ko shigowa kai ai sai kaga ina birge ka ko amma sai in zauna ban cin kaza mai gida ba in yawa wallahi duk na gane ki yanzu ni ka kahirin takaici ni kadi da na sanin auren ki ke ni amfanin ki nan shanye ni ce ki kwashe min ki ce wai wai sai na rake ki nan baki da hanci mai gida ni ho ba fa aiki ni ta ma ba zaman aure ni tahoyi zaman aure zaman aure ni ta hoyi in kula da kai mai soyayya shi na kawo ni ni ba wani aikin wahala ba dan ni ba a koya man ba gidanmu kuma shi malam umaru haka na yi faɗi miki aka zaman aure eh, mai gida eh? ko ko dai shin baka ji abin da ka ci ba a'a in ƙara mai ta ke ji malam umaru haka ne yace miki aka zaman aure to kuma sai ka batar a to ban bacin ki ne kwarai kike what da Allah da ka ta malam ba zan iya da wannan surutun kuma ka bani kuɗi na in kama kaina in wuce mallan SK kake kai billahi lazi ko ezat kai sai ka bani dan billahi lazi la ilaha illa huwa tunda baka ganan da tuku baka ba bale ka ce ni ne shi ma ba hankuri dan zayi mai gida she ta haka ta haka ta cikin gari ka ta ka bido haskare ka ta ka haskare ka ta ka biya kudin wai me zan nan ta yin haskare wai in biya wani kato ko katanya wai ya ci kaza haukan banza ya yi malam kai da iyalinka ai na gadi ɗaya ne ɗaya sosai ma kuma kasuwa ta zo daidai da zama ta nemo mana maslaha saboda ka gani ma ina amfani da icen nan za mu je da kai ne kamar faskare ko na sati takwas ko tara kaga na mori kuɗi na kenan um sk kake kowa tashi bar gidan ba in bar gidan nan heta wallahi wallahi to wallahi tashi za kai ka tafi ka bi shi mai gida ka tashi ka bi shi mai gida dai ka tai kayo mai faskare ne na kuɗi ne in fa na bar gidan nan fa duk abin da na dawo da shi kai ka siyan maka eske kita wallahi zan ci mutuncin ka haka za ka ce na ci wallahi kar ka so ka gada gadawa ta Allah shi dawo da kai lafiya kar ka so ka gada gadawa ta in ka iya ka dawo da ego a halba na sama shi ke bayan iska wallahi ke kuma what